Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 21 ga watan Maris. Kafin ku ji wanda muke tafi da su, Hafiz ba mu kanin labarai. Kasar Rasha ta baiwa kasar Ukraine wa'adin zuwa safiyar yau Litinin ta mika birnin Mariupol da Rasha ta mamaye yayin da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce a shirye yake don tattaunawa tare da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin. Hukumomi sun ce akalla mutum ɗaya ya mutu yayin da wasu 24 suka jikkata cikinsu har da yara kanana yayin da harbe-harbe ya barke a lokacin wani baje kolin mota a kudu maso gabashin jihar Arkansas da ke Amurka. kamfanonin yada labaran kasar saudiya sun ce 'yan tawayen hutu na kasar yemen sun yi lagudan wata kan saudiya da jiragen yaki mara matuki da makami mai linzami to madalla kanin labaran kenan a cikin shirinmu na yau za ku ji cewa a najeriya gwamnatin jihar zamfara ta ce kalaman jagoran nan dan bindigan nan bello turji na neman sulhu alamu ne na cewa addu'o'in al'umma na karbuwa kila shi ma ita shirya ta Allah ba ta karewa in Allah ta shirya ka ba shawara yake da kowa ba ban gani ba kam amma in har da gaske ne Allah shirya shi ni kaina abin ne na yi mamaki da zo ina dai zaune kawai aka ci ga mutum yana son gani na sannan har yanzu a Najeriya za ku ji cewa mata daga wasu yankuna da aka da aka samu rikice-rikice a sassan jihar Filato sun gano cewa kafa kungiyoyin fadakarwa kan zaman lafiya sun fara yin tasiri. Muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda sarfila hashin gumel ya shirya kuma zai gabatar amma kafin nan bari mu sha labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe kasar rasha ta baiwa kasar ukraine wa'adin zuwa safiyar yau litinin ta mika birnin maripol da rasha ta mamaye yayin da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce a shirye yake don tattaunawa tare da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin. Ko da yake jim kaɗan mataimakin Prime Minister Ukraine Arina Barshchuk ta yi watsi da wa'adin ta shaidawa tashar yada labaran ba ta Ukraine cewa ba za a yi maganar mika wuya da ajiye makamai ba. ban riga mun sanar da bangaren Rasha game da wannan. A cewar kamfanin dillancin yada labaran ƙasar Rasha RIA ma'aikatar tsaron rasha ta bukaci amsa daga sojojin ukraine da karfe biyar na safe agogon moscow wato karfe hudu kenan agogon kiev moscow ta yi nuni da kin mika wuya a matsayin yin sulhu da 'yan fashi wa'adin yana zuwa ne sa'o'i bayan da zelensky ya shaida shaidawa farid zakariya na gidan talabijin na siyana wata hira da aka watsa jiya lahadi cewa rashin cimma yarjejeniya tare da rasha zai iya nuna cewa wannan yakin duniya ne na uku Zelensky ya yi kira da a gudanar da cikakkiyar tattaunawar zaman lafiya da Moscow wadda za ta maido da martabar yankuna da kuma samar da adalci ga Ukraine. Jagoran masu shiga tsakani na Rasha ya ce a cikin 'yan kwanakin nan bangarorin sun matsa kusa da cimma matsaya kan batun Ukraine ta yi watsi da yunkurinta na shiga kungiyar kawancen tsaro ta NATO da ɗaukar matsayi na tsaka-tsaki. Zelensky ya shaida wa CNN cewa sojojin Rasha sun shiga Ukraine domin su hallaka mu, su kashe mu, amma ya sha alwashin cewa Ukraine ba za ta amince da mika ɗiwaicinta ko yankunanta ba. Hukumomi sun ce akalla mutum ɗaya ya mutu yayin da wasu 24 suka jikkata cikinsu har da yara kanana yayin da harbe-harbe ya barke a lokacin wani baje kolin mota a kudu maso gabashin jihar Arkansas da ke Amurka, wanda wani bangare ne na taron al'ummar na shekara-shekara. 'Yan sanda ba su bayyana abin da ya kai ga harbe-harben da aka yi a daren Asabar a Dumas ba. sai dai gwamna asa hutchinson ya bayyana a shafinsa na twitter cewa akwai mutane biyu da ake zargi daya daga cikinsu an kama shi kuma yana tsare kan wasu laifuka da ba su da alaka da harbe-harben akalla yara shida na daga cikin waɗanda suka jikata birnin dumas yana da kimanin mutane dubu hudu mai tazaran mil casa'in kudu da little rock bikin baje kolin motar wani bangare ne na taron al'ummar da ake gudanarwa a farkon bazara mai suna hoodnick wanda aka takaita bikin ga al'ummar yankin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zafin da ke cikin jirgin ƙasan ya kasance mai tsanani kamar damuwa yayin da 'yan Ukraine waɗanda suka tsira daga ɗaya daga cikin mafi munin yaƙi a tarihin zamani suka kasance a cikin mintunansu na ƙarshe na hawan su zuwa tudun mun tsira a yammacin birnin Lviv wasu sun ɗauki abin da suke rike da shi a hannu kawai lokacin da suka yi amfani da damar tserewa daga birnin maripol mai tashar jiragen ruwa yayin ruwan bama-bamai da rashi ke yi babu kakkautawa wasu sun fice cikin sauri ta yadda 'yan uwansu da suka makale a birnin mai tsananin sanyi ba su san cewa sun tafi ba wata mazauniyar birnin marina gala ta ce babu birnin yanzu wata mata kuma ta ce kowa daga maripol yana cikin tsananin kaduwa bayan harin da rasha ta yi nan ba da jimawa ba hafiz zai kawo mana karshen labaran duniya amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin gwamnatin jihar zamfara a najeriya ta ce kalaman jagoran dan bindigan nan bello turji na neman sulhu alamu ne cewa addu'o'in al'umma na karbuwa wajen kawo ƙarshen har-haren 'yan bindiga a faɗin jihar baki ɗaya. Ga wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani. jihar zamfara dai na cikin jihohin da suke fama da hararen 'yan bindiga da kuma sace mutane sai dai ganin hirar da jagoran 'yan bindiga wato bello ya yi wadda take ta yawo a kafafen labaru kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar zamfara dig mamman ibrahim tsafa mai ritaya ya shaida wa manema labaru cewa dama kofar sulhu a buɗe take sai dai kuma ba irin sulhun da aka yi a baya ne ba gaskiya ban saurari maganar turji ba amma kwamishinan information ya ce mana akwai wata magana kamin mu zo nan wajen ku kila shi ma turjin ita shirya ta Allah ba ta karewa in Allah ta shirya ka ba shawara yake da kowa ba ban gani ba kam amma in har da gaske ne Allah shirya shi ka ba da labarin wani wanda ya zo ya mika kai a cikin waɗanda suke aikin ta'addancin nan a baya iya abin ya faru ni kaina abin ni na yi mamaki da ya zo ina dai zaune kawai aka ce ga mutum yana son gani na to ban bashi chance ya koma ba dan kada shawarwarin su zo su canza sai na rike shi ne muka zauna nan gida na muka ci abinci muka komi shi yanzu ma muna tare amma ina ta kokari kada in fitar da shi a hili don waɗancan wayanda su ma suna da hadari. wato tsakani da Allah addu'o'in da ake zamfara duk malaman mu sun shiga na tabbata Allah na karɓar su amma ta yaya wannan mika wuyan zai sha bamban da kokarin da kai a bayan sulhu inda ya sha bamban wannan mutum ne ya ɗauka da kanshi eh, sa kai ya bauta ciwo so ni gaskiya na ga kamar yahi duk waɗancan dabarori da muka yi shi kuwa kwamishin kwamishinan yada labaru na jihar zamfara honorable ibrahim magaji dosara wanda shi ya jagoranci taron manema labaru da jami'an gwamnatin jihar zamfara suka kira a jihar kaduna bayanin sabon kalubalen da suka gano a bangaren tsaro yayi ga manema labaru akwai waɗanda su ne umul aba'isar dafa ma waɗannan 'yan ta'adda baya wajen gudanar da waɗannan ayyuka akwai waɗanda su suke ba 'yan ta'addan nan bayani na sirri na al'umma akwai kuma waɗanda su aikinsu shine su ɗauki ababen bukatun waɗannan 'yan ta'adda su kai musu a cikin daji waɗannan bukatu sun hada da makamai bindigogi da albarusai da kuma kayan abinci da sauransu sannan akwai wasu waɗanda su 'yan siyasa ne suke hada baki da wasu bara gurbin 'yan jarida na waya domin a yi ta yaya ta labaran ƙarya a ta da hankalin al'umma ko kuma a nuna ma duniya cewa zamfara ba ta zaune lafiya wanda kuma kamar yadda na ce mai daraja gwamna yana nan yana shirin tabbatar da cewar idan an gama yaki yaki da waɗannan masu bindiga za a yaki waɗannan. Jihar Zamfara dai sai da ta kai ga kwashe sama da watanni uku cikin wasu tsauraran matakai na tsaro. Wanda kuma jami'an gwamnatin da suka kira wannan taron manema labaru suka tabbatar wa da duniya cewa waɗannan matakai sun haifi ɗa mai ido. Duk ko da irin kokawa na tsananin rayuwa da wasu al'umma suka dinga yi a wancan lokaci. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna. a Najeriya. Yoma Dalla an gaishe ka Isa Lawal Ikara. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da karashin labaran duniya. Kamfanonin yada labaran kasar Saudiya sun ce 'yan tawayen hutu na kasar Yemen sun yi lagudan wuta kan Saudiya da jiragen yaƙi mara matuki da makami mai linzami da suka kai hari kan kamfanonin iskar gas da sarrafa ruwan sha da mai da kuma tashar wutan lantarki. Rundunar kawancen sojan da Saudiya ke jagoranta ta ce harin da aka yi jiya Lahadi bai haifar da asarar rayuka ba. Sai dai har-haren sun dakatar da hako na ɗan wani lokaci a wani kamfanin mai tare da haddasa gobara a wani. wannan dai shine karo na baya-bayan nan a hare-haren wuce gona da iri da hutu ke kaiwa kasar saudiya yayin da tattaunawa zaman lafiya ta ci gaba da tsayawa har-haren kuma sun zo ne a daidai lokacin da kamfanin mai na saudiya aramco ya sanar da cewa ribar da ya samu ta karu da kashi 124 cikin 100 a shekarar 2021 zuwa dala biliyan 110 wanda ta yi sama sosai yayin da farashin mai ya yi tashin goron zabi. Kamfanonin haƙar ma'adanai na ƙasa da ƙasa guda biyu sun warware takaddamar da suka daɗe suna yi da Pakistan a wata yarjejeniya da jami'ai suka ce za ta farfado da aikin bunƙasa ɗaya daga cikin mafi girma a duniya na ma'adanan zinare da tagulla a ƙasar da ke kudancin Asiya. Kamfanin Barrick Gold Corp da ke ƙasar Canada da Antofagasta na ƙasar Chile sun dakatar da aikin haƙar ma'adanai a Rico Dick da ke lardin balistan mai fama da talauci a kudu maso yammacin kasar a shekarar 2011 bayan Pakistan ta ki basu lasisi don bunƙasa aikin wanda ya kai ga tsawon shekaru goma ana fafata shari'a. A wata sanarwa da ofishin prime minister Pakistan Imran Khan ya fitar ya ce a ƙarƙashin sabuwar yarjejeniyar da aka kula da Barik a jiya Lahadi za a yi watsi da hukuncin tare kusan dala biliyan sha ɗaya da wata kotun sasantawa ta Bankin Duniya ta yi wa Pakistan. Barak zai zuba jarin kusan biliyan goma a Balistan kuma zai samar da ayyukan yi sama da dubu takwas, ji sanarwar da aka fitar bayan bikin sanya hannun a Islamabad. Ta kara da cewa kusan dala biliyan ɗaya daga cikin jarin za su tafi a aikin gina titina, makarantu, asibitoci da kuma samar da cibiyoyin koyar da fasaha don haƙar ma'adanai a yankin na Pakistan da ke da ƙarancin jama'a. da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu nufi jihar Filato a Najeriya, inda mata daga wasu yankuna da aka samu rikice-rikice a sassan jihar suka gano cewa kafa ƙungiyoyin faɗakarwa kan zaman lafiya sun fara yin tasiri ganin yadda aka samu kwanciyar hankali a yanzu. Ga wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji da rahoton. Mata daga yankunan da aka samu mummunan rikici a sassan jihar Plateau sun gano wani sabon tsari na kafa kungiyoyin fadakarwa kan samar da zaman lafiya wanda suka ce yana da tasiri wajen kwanciyar hankali da aka samu a yanzu. Yankin Yalwan Gindin Akwati da ke karamar hukumar Barikin Ladi a shekara ta 2018 wasu mahara suka fada garin suka kashe mutane kusan 90 a rana guda. A ziyarar da na kai garin na tarar da kungiyar mata da ta hada da musulmi da krista da fulani da hausawa da sauran sauran kabilu suna cuɗanya tare. Malama Zuwaira Isa ita ce shugaban kungiyar ta ce gudunmawar da kungiyoyi masu zaman kansu suka yi na haɗa kan al'ummar yankin ya taimaka. Tun dai lokacin da aka yi crisis in yalwa, to ma ba za mu ce crisis ba za mu ce attack. Yanzu da muka samu kungiyoyin nan dai ana a tara na a tara can cikin iko Allah ya zama da sauki. To idan kuka zauna a kungiyance me kuke tattaunawa? Ko da misali a cikin gidanka ne, kar ka nuna ma yara eh kana son kanka, kai dai ka yi abin da zai taimaki al'umma ko ina. Sakatariyar kungiyar Florence Tonshinen ta ce faɗakarwa da suke yi wa junansu a kungiya ya koyar da su haƙuri da juriya. Dama duk garin nan ina gan kusan masu zafin rai ina ɗaya daga cikinsu. Mijina ma da ya gan na kwantar da hankalina har ni ina ba wayansu shawara sanda ya tambaye ni da na gaya mishi kungiyan kenan da muke yi ya ce har yana gan kaman duk garin nan ba wanda ya fi jin daɗi kaman shi domin an dawo mishi da hankalin matan shi daina wuri ɗaya kan kungiyan nan an samu zaman lafiya yankin gashish da ke karamar hukumar ta barikin ladi na ɗaya daga cikin wuraren da a baya ya kasance kamar fagen yaƙi na ziyarci garin kakuruk inda na tarar da kungiyar mata aisha ibrahim muna waye ma mutane su zauna lafiya su kiyaye taɓe-taɓe su kiyaye neman masifa ba kyau. Victoria James muna karfafa mata da mu zauna lafiya gaskiya a game da wannan kungiya na wake ɗaya gaskiya mun samu yanci muna shiga cikin maza muna ba da shawara akan zaman lafiya muna kuma yin addu'a tare domin Allah ya ji mu ya ansa ya ka mana zaman lafiya cikin kasanmu. Su ma mazajen yankin suka ce suna goya wa matansu baya saboda su ne ƙashin bayan iyali. sunana aliko auta kafin taya longin da akwati saboda an ce in mai gida na da kokari to dama uwar gida take taya shi to shine mu ma kullum muke ba su shawari da su haɗa kai a tafi tsintsiya daya madaurin ki daya ƙasa daya al'umma daya. mai magana ibrahim musa wada daga barikin ladi a jihar plateau rikicin da da aka ya wuce ba damuwa ana harka musulmi zai iya shiga cikin gidan kiristan su yi hira su yi ci abinci tare shugabanninmu su yi kokarin su shawo kan wannan matsalolin da suke ci mana tuwa a kwarya. Ko a kwanakin baya ma matan yankin Miyango a karamar hukumar Basa sun haɗa irin wannan ƙungiyoyi na mata da a cewar su idan hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu za su taimaka musu za su ci gaba da faɗakarwa da zai tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankunan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. da Zainab baba je da wannan rahoton. Masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu sai ku da gyara zama don ku saurari shirin ciki da gaskiya.

ku biyo mu cikin shirin suna na da lahashin gumel. Har yanzu shirin ciki da gaskiya yana yankin maye ne da ke karamar hukumar fufura a jihar Adamawa. Inda wata mata mai suna Lantana Isiyaka ta nemi mijinta sarkin fawa Umar Ibrahim da ya sake ta don bata gamsu da ɗabi'unsa ba don ba ciyarwa ga yawan zagi da yake mata. don haka ta nema a sauwaƙe mata. Duk da yake lantana ta shigar da korafinta zuwa kotun shari'a amma hakan bai hana mijinta yin karanta a ofishin 'yan sanda na maye ne ba. Inda wani ɗan sanda mai ɗaukar doka a hannu da ake kira bedas ya yi ta maranta da cin zarafinta ta hanyar duka da takalmi. Wai lallai sai ta koma gidan mijinta ta kuma janye ƙarar ta shigar don a nema mata haƙƙinta. A makon da ya gabata mun tsaya ne a daidai lokacin da Umar Sarkin Fawa ke bayyana mana cewa lantana ta kai shi kara kotu. Da ta ta wajen alkali abin da aka yi aka tambaye ta wanke ne yake tafiya ta ce eh, tun da kan je ban aika ban je ba ban aika ba kuma ba ni ba ta abinci. Sun ce kai ni na aika na je da baki na da kike ba ta dawowa sai dai in ba ta takarda. Hmm. Sun na ta da gaske sai ta ba ta takarda sai ta shi da ita sai ta ba ta abinci a za ku kara da ita. da muka je kotu ta kira ni mm. tace ban je ba ban aika ban ce a anikan na je kuma na aika na aika ya mai unguwa ta na aika wakilin jimilla mun je da yayana mm. sa'ilin na sai tace alƙali tana can wahala gidana na ce to wahalar me take sa ta kawo shaidu ta kawo shaidu shine wani na wanda aka ce ma ɗahin da ɗan baba. aka tambaye ki tsakanin ki da Allah da ya halicce ka me ta sani tsakanin zaman wannan da wannan yake tsakanin ki da Allah da ya halicce ya sani akwai raga ta ta ta kwana biyu ta yi ki ba aka zo aka kira ni aka tambaye ni shi ya kira ni shi wani na ta tambaye ni ce eh za ta faru haka don ranan na je na yi aiki na nama wace garin da dindo zai zo ko ne wurin kanti ina zai kuma aka saki kira na suka ta yi kan ba mu ba sai da daddare ce wannan kwana biyu tabbas an haka ya faru amma kuma da zai zo ta mun ba abinci ba kuma ta san yana da abinci ba ta tambaye ni ba. Aka tambaye shi tsakanin da Allah ya halacce ka daga bayan ki mai kasan yake bai san kun ga ke nan ki tsakanin ki da Allah gaskiya ne haka ya faɗi karko ƙarya ne yake haka baki haka ba kari ba rage maki ba take babu na biyu ce yaya na shine ya san da kana shan wahala aka kira yaya na wanda suke uwa guda uku wanda muke uwa guda uba guda shi ana cewa da shi ibi aka tambaye shi tsakanin ka da Allah da ya halitta ka ne ka san yace akwai wanda nake aulata ba na gida ta zo tana faɗa ta ce na bar ban ba ta abinci ban ɗauki ta yiwa ba kuma gashi ba ta abinci da na mata ya kare ta ce to wani wanda ba yana in iki hona akan abinci nan kan ya za a kare tun da gani ina gida sai ki tambaye ni iyayen na wacce ya bai ki kuɗi ya ba da ni kuma sai ne ruwa yadda aka fi tun kwano din shinkafa a ran nan da yamma sai Allah ya gaya wata aka tambaye shi tsakaninka da Allah da annabi bayan shi ne ka sani ki wallahi shi bai san komai ba hmm. in tsakanin ki da Allah haka aka yi ko ba haka aka yi ba tace wallahi haka aka yi ba kari bai rage mace ba ba kari ba rage to eh, sarki akwai wani bayani kan cewar ka kawo karanta ofishin hukumar yan sanda a nan Yola wadda har ma wasu yan sanda suka je suka ɗauko su da ita da wata kawarta kuma da wasu yan ah, uwanta guda biyu wadda har aka kawo eh, ta aka kawo ta ofishin yan sanda aka yi ta mata duka menene kuma gaskiya al'amari game da wannan to ni kan ba san da duka ba don ba mota mu da su ba ni kan sun suka shige mota da ni kan mota haya ne kan ba ban sani ni kan ban da labarin duka kan a kan batun cin zarafin da lantana ta shaida mana cewa ɗan sanda mai suna bidas ya yi mata ta hanyar zagi da tsangoma har ma da duka filin ciki da gaskiya tuntuɓi rundunar 'yan sandan najeriya inda jami'in hulɗar jama'a na runduna ta uku da ke yola ya ce tabbas sun samu korafin da lauyan lantana ya shigar a madadinta don a nema mata haƙinta. well sunana dsp yusuf adamu muhammad jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda na zontare wacce headquarters tana nan cikin yola na farko dai batun maganan kes ɗinsu da ke cikin kotu wannan bamu da labari amma akwai korafi kamar haka wanda wani loyan ita mata wata mata mai suna mrs lantana a nan loyan ya rubuta bayanan yayi bayanan korafi ya yi korafi eh, ya sa wa wannan korafin hannu a rubuce a takarda so a bayani shi loyan ya yi magana akan ita wannan matan sun samu matsala da mai gidanta wani mai suna ibrahim buba ko buba ibrahim so bezon wannan sai suna zargin cewa shi ibrahim buba ya haɗa baki da wani ɗan sandanmu wannan ɗan sandan yana aiki a adamawa state command so wannan ibrahim buba mai gidanta ne suka hada baki da ɗan mu mai suna didas matthew a realidin to aka yi arrestin da ita matan da wasu aka kawo su nan shashin bincike na nan yola karkashin jihar adamawa so a garin wannan binciken sai suka yi zargin cewa wai wannan ɗan sandan mai suna didas matthew ya daki ita wannan matan to ya mata duka bisa ga wannan dalilan shi ne sai suka kawo wannan korafin a rubuce wa shi mataimakin inspector general na police mai kula da shiya na uku na 'yan sanda shi kuma aig ya anshi wannan karan sai ya tura wa mukaddashin 'yan sanda na bangaren bincike so a yanzu da nake maka magana already shi mukaddashin kwamishinan 'yan sanda ya soma bincike akan wannan zargi kuma insha Allahu za a yi bincike na adalci za a yi bincike na kwakwaf kuma ina mai tabbatar maka akan cewa duk wanda aka samu da laifi ba ma ba shi ɗan sandan kawai ba hatta shi mai gidan da wasu duk wanda aka samu da laifi akan wannan korafin da suka yi doka za ta ɗau eh, doka za ta yi aiki a kan shi mm. saboda ita dokan ƙasa ba ta san kowa ba kuma ita ba ta wai a'a ta yi favorin mutum daya mm, mm, ba ta goyon bayan kowaye kowane bangare ita doka duk wanda that is why aka yi ta saboda a kiyaye wannan dokan so a takaice wannan korafin ana kan bincike a kanta mm. insha Allah idan bincike ya kare shi mataimakin inspector general na shiya ta uku zai ɗau matakin da ya dace a bisa tsarin dokan ƙasa da kuma tsarin dokan 'yan sanda. wato in doka ta kama eh. cewa duk abin da hukuncin da doka ta bayar duk abin da hukuncin da doka ai kowace kowane iri kowane kowane organization mm, wato kowane kowane ma'aikata tana da eh, eh, yanayin tsarin ta tana da dokokinta mm. so wannan dokokin kuma ta riga ta bayyana komai a fili dokokin nan ta faɗi a idan kai ma'aikacinsa ko kuma ma'aikacin ɗan sanda da kai idan kayi kaza in kayi haka ya saba wa dokan 'yan sanda aikin ɗan sanda hukunci kuma akwai hanyoyi wanda police act and regulation ta riga ta yi providing hanyoyin da za a bi wurin ladabtar da duk wani jami'in ɗan sandan da ya aiki ya aikata ba daidai ba a ɗau matakin da ya dace hmm. in na kora ne za a kore shi yanzu dai abin yi shine za mu jira hukuncin da kotu za ta yanke kan shari'a sarkin fawa da matarsa lantana haka kuma za mu jira binciken da rundunar 'yan sanda za ta gudanar game da korafin cin zarafin lantana da aka yi masu raro masu iya magana daina cewa kowa yi da kyau zai ga da kyau haka kuma ɗan sanda abokin kowa ne don aikinsu shine kare lafiyar dukiyar 'yan ƙasa ba wai cin zarafi da mutuncinsu ba filin ciki da gaske na faɗakar da duk wani da ya fuskanci irin wannan cin zarafi daga wani jami'an tsaro da yake ganin hakan ya keta masa haƙi zai iya mika korafinsa ga hukumar da jami'in yake yi wa aiki domin a bi masa haƙƙinsa ko kuma ya tuntuɓi wannan shiri na ciki da gaskiya yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma wakilin muladu salisu im garba da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfi hashin gumel daga nan birnin washington dc nake cewa mu kasance lafiya to dalla an gaishe ka sarfi hashim gumel Ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice. Kasar Rasha ta baiwa kasar Ukraine wa'adin zuwa safiyar yau Litinin ta mika birnin Mariupol da Rasha ta mamaye yayin da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce a shirye yake don tattaunawa tare da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin. Ko da yake jim kaɗan mataimakin Prime Minister Ukraine Arina Barashchuk ta yi watsi da wa'adin ta wa tashar yada labaran Pradba ta Ukraine cewa ba za a yi maganar mika wuya da ajiye makamai ba, mun riga mun sanar da bangaren Rasha game da wannan. Hukumomi sun ce akalla mutum ɗaya ya mutu yayin da wasu 24 suka jikkata cikinsu har da yara ƙanana yayin da harbe-harbe ya barke a lokacin wani baje kolin mota a kudu maso gabashin jihar Arkansas da ke Amurka, wanda wani bangare ne na taron al'ummar na shekara-shekara. 'yan sanda ba su bayyana abin da ya kai ga harbe-harben da aka yi a daren asabar a dumas ba sai dai gwamna asa hutchinson ya bayyana a shafinsa na twitter cewa akwai mutane biyu da ake zargi daya daga cikinsu an kama shi kuma yana tsare kan wasu laifuka da ba su da alaka da harbe-harben zafin da ke cikin jirgin kasan ya kasance mai tsanani kamar damuwa yayin da 'yan ukraine waɗanda suka tsira daga ɗaya daga cikin mafi munin yaƙi a tarihin zamani suka kasance a cikin mintunansu na ƙarshe na hawan su zuwa tudun mun tsira a yammacin birnin Lebeb. Wasu sun ɗauki abin da suke rike da shi a hannu kawai lokacin da suka yi amfani da damar tserewa daga birnin Maripol mai tashar jiragen ruwa yayin ruwan bama-bamai da rashi ke yi babu kakautawa. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya ce ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ne ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar ake mako fatan alheri ku huta lafiya ma'asalam.